To jama'a barkan ku da hantsi da kuma zuwa ga shirinmu na biyu na sashen su na murya Amurka daga Washington akan mita 17 da mita 25 da kuma mita 60. A jamhuriyar Nijar ana mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM da kuma wasu gidajen rediyo masu zaman kansu irin su amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da niya a birnin Kwani. Ana kuma iya samun mu a dunar gizo ta intanet a voahausa.com da sashen hasu.com. jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar da muke nan washington dc ali musamman sakwata ne ta da baba ko makeri da sauran ma'aikatan mu muke shirin kamu muku shirin mu na wannan lokaci to bayan kun gama cin labaran duniya za mu duba inda ake game da barazanar nan da gwamnan jihar rivers ya taba yi can kwanan baya na cewa zai kashe jami'an zaɓe idan ba su mai domin shi da cin hancin da ya ba su ba. I'm going to make sure that I will kill him the state. The Sultan will against them, I will keep them. sannan za mu jira wasu masu fashin baki a niger kan shugabannin afirka irin na congo da gambia da ke cewa ba sa son su sauka daga kujerar mulki domin akwai sauran ayyukan da suka rage da ba su kammala ba Allah na tuba shugaban ne na kasar Afirka akwai wanda zai daga hannun shi yanzu ya ce wani aiki ne yake nan gayi wanda dalilin shi ne ya ta ba wani aikin da suke sai sata. To da yake larba ce muna da maimaitawa shirin ciki da gaskiya da kuma ra'ayoyinku amma sai mun gama baku labaran duniya tukuna. assalamu alaikum jama'a jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ba da rahoton cewa mutane 20 sun mutu a birnin kinshasa na ƙasar congo kinshasa bayan wani rikici da ya barke a lokacin wata zanga-zangar ƙin jinin shugaban ƙasar joseph kabila wanda wa'adin mulkinsa ya ƙare shekaran jiya litinin amma ya sauka daga mulki bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin ƙasar sashen faransanci na afirka a nan muryar amurka ya tabbatar da mutuwar mutane uku daga cikin waɗanda abin ya shafa mazauna wasu unguwanni a cikin babban birnin congo sun yi ta bushe-bushe da tsakar dare don janyo hankalin shugaba kabila da cewar wa'adinsa ya cika don haka ya sauka daga mulki an ci gaba da jin karar harbe-harben bindiga a wasu lardunan ha'i zuwa jiya talata a ranar litinin masu zanga-zanga sun mamaye unguwanni da dama a cikin birnin kinshasa duk da haramci da aka dora wa yin zanga-zanga da kuma yawon yawan da sojoji suka yi a cikin birnin shaidu sun ce 'yan sanda sun watsa barkonun tsohuwa don tarwatsa masu zanga-zangar ƙungiyar islama ta isis ta ɗauki alhakin kai harin mota da ta kashe akalla mutane goma sha biyu kuma ta raunata wasu da dama a kasuwar sayar da kayan bikin kirismeti a birnin berlin na ƙasar jamus a daren jiya talata ne ƙungiyar isis ta ɗora wannan sanarwa akan shafin watsa labaranta na yanar gizo na amak sanarwar ta ce wannan harin na zama martani ne na auna mutanen kasashe da suka haɗa kai da kasashen da ke yaƙi da ƙungiyar sanarwar da ta zo jim kaɗan ne bayan da 'yan sandan jamus suka sake wani mutumin wadda aka yi aka yi wa tuhuma yana da hannu a wannan harin da aka kai a yammacin litinin inda wata babbar mota ta murkushe mutane da dama a wannan kasuwar da 'yan kasar da kuma baki 'yan kasar waje da ke yawon bude ido suke saye-sayen kayan kirismeti babban lauyan gwamnatin jamus din ya ce an sake wannan wanda ake zargin ne dan kasar pakistan saboda rashin isasshiyar shaida da ke nuna ya aikata laifi ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabannin rasha da na turkiya sun ce kisan da aka yi wa jakadar rasha a turkiya ba zai bata zumunci da ke tsakanin kasashen biyu ba shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya ba da tabbacin cewa kasashen biyu na da ra'ayi iri daya da shugaba vladimir putin na rasha game da al'amarin syria kuma hudansu ba za ta huskanci kalubale a sakamakon wannan harin ba shugaban turkiya ya faɗi hakan ne bayan wata hira ta waya da ya yi da takwaransa na rasha da yammacin shekaran jiya litinin a cewar kamfanin dillancin labarai ta faransa ministocin harkokin wajen kasashen biyu sun ajiye hurani a gaban hoton marigayi jakadar rasha andrei karlov a birnin moscow wani dan sanda ne ya harbi jakadar na rasha kuma ya kashe shi a don ya nuna jin haushinsa da rawan da rasha take takawa a yakin na siriya gawar karlov ta isa birnin moscow ne a jiya talata tare da matarsa a wani gefe kuma mai alaka da wannan kuma wato ministocin harkokin wajen rasha da na turkiya sun faɗa a jiya talata cewa aikin kwashe mutane daga birnin aleppo da kewaye ba zai ɗauki sama da kwanaki biyu ba zuwa yanzu an kwashe mutane sama da dubu talatin da bakwai daga birnin kuma burin da aka sa a gaba shine a ga an kwashe dukkan sauran mutane da suka rage a birnin na aleppo kafin ƙarshen yinin yau laraba a cewar ministan harkokin wajen wato turkiya da ake kira melvod kafusoglu wanda ya dora a kan ya dora wannan sakon a shafinsa na twitter a jiya talata a ƙarshen wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen rasha da na turkiya da kuma na iran a birnin moscow ne ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya shaida wa 'yan jarida cewa kasashe ukun za su yi amfani da tasirinsu wurin yin matsin lamba don a hanzarta kammala aikin kwashe mutane da ke aleppo inda ya kara da cewa yanzu kasashen nasu sun zama masu ruwa da tsaki a yakin da ake yi a siriya na tsawon shekaru shida to kun sha labarin duniya daga sashen wasu murya amurka a washington To yanzu sai rahotanninmu kuma za a fara ne daga jihar Rivers can kudancin Najeriya inda kalaman izgilanci da gwamnan jihar Rai suka saka jihar a wani matsayi. Who is intimidating you? Tell everybody to be there. Nobody, you corrected it. waɗannan kalamai na gwamnan jihar Rivers kenan barista Yesu Wuke tun dai bayan zaɓuɓɓukan da aka gudanar a jihar Rivers wanda ya haddasa kashe-kashe da jikata mutane da dama har yanzu dai al'amarin da sauran kura domin wani babban batu da ke cigaba da ɗaukar hankula shine na wani kalamai da aka nunar gwamnan jihar yayi ta waya wadda aka nada kuma aka watsa ta kafafen yada labarai wanda a ciki yake barazanar kashe wasu jami'an zabe waɗanda ke ƙoƙarin karya alkawalin da suka yi na dangane da zaɓuɓɓukan da aka gudanar ɗin dangane da haka ne ma babban speto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya naɗa wani babban kwamiti wanda zai binciko wannan al'amari wanda tunin ma bayanai suka nunar cewa sun fara tuntuɓar ɗaya daga cikin manyan kamfanonin waya na ƙasar domin yanka sashe na maganganun da gwamnan jihar yayi ta waya ɗin domin ci gaba da gudanar da bincike. Akwai dai maganar da gwamnan ya faɗa ta waya kuma ga abin da yake cewa. Maybe that was if the I'm going to that I will da should return what they will keep Trust Barista Yeso Woke, gwamnan jihar Ribas yana cewa ne ku dawo min da kuɗin da na ba ku in har ba za ku bani haɗin kai ba in kuma ba ku dawo min da kuɗin ba sai na ga bayan ku wani da aka jikkata da harbin bindiga da saran adda a lokacin zaɓuɓɓukan ya ce. Karin mashet kot my neck, kot my hand, caught my head, then carry AK-47 shoot my waist. Shoot one of my friend. My friend died on the spot. Yana cewa ne wasu ne suka faɗo cikin ƙauyukanmu da bindigogi suka yi ta harbe-harbe kuma suka yi amfani da adda suka sare ni wurare da dama kuma suka harbe ni. Sannan kuma suka kashe abokina. Kwamado Ahmad Baba Tijjani Gamawa mai ritaya ya yi fashin baki a kai. Wannan ya zamanto irin mutanen da ake ɗaukar su a sa su cikin mulki bai kamata ba. Dalili kana shugaba ka fito kana wannan maganganu. Wannan ya zamanto aya ga mutanen Najeriya. Kuma abin da muke faɗa shine wannan kariya da ake ba wasu shugabanni yi abin da suka ga dama ba daidai ba ne dole a duba wannan sashi dole a gyara akan waɗannan abubuwa don ba wanda ya fi karfin doka da oda. shi ma wani dattijo a jihar ta rivers ya ce. we cannot continue like this whether you like amechi or you like Wike, you have to love River State is what matters most. Ya ce ba za mu iya ci gaba da zama a irin wannan yanayi ba ko kana son Amici ko kana son Wuke dole ne ka so jihar Rivers kuma abin da ke faruwa a siyasar jihar Rivers zai ɗauke mu lokaci mai tsawo kamin a samu mafita. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. ba gaishe kalamido to daga najeriya bari mu je nijar mu ji abinda masu fashin baki a can ke cewa game da wasu shugabannin mu na afirka da ba sa son su ba kujerar mulki ko da wa'adin mulkin nasu ya kare kamar shugaban kogon shasha joseph kabila Ko da yake takaddamar neman mulki cikin yamutsi ba bakon abu ba ne a ƙasar Congo Kinshasa idan aka yi la'akari da cewa akasarin shugabannin da suka mulke ta sun zo kan karaga ne ta haramtacciyar hanya a ɗauka daga Mobutu Sese ko kawo Laurent Desire Kabila zuwa Joseph Kabila. 'Yan siyasar Nijar na ganin a wannan gamin shugaba Kabila ya fice gona da iri. Alhaji Tahiru Gimba ɗan takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar model ma'aikata a zaben 2016 ya nuna takaicinsa akan yadda shugabannin Afirka ke neman mai da shugabanci tamkar abin gado. In an ka ba shi milki wahala za a yi. in ka taka ga rayuwarsu shafa talakawan to sai kai mamaki a ce kasa gaci adad ya munti tana da menene laifi ne suke da yawa in sun hau iko su ta kama kare ko su dauki kayan da ba nasu ba su hada ko abokan ta su dauki kayan da ba nasu ba su ci sabka sai ta wuya in ka sabka sai kai inda suka kama ni za a yi kenan ga da kai adalci an ka ce shekara goma ne an ka baka in shekara na goma ta ce akwai irin naka ta tara ka ta yi amma saboda daɗin mulki ana yi maka jiniya ana yi maka tsare da kai soja dubu na tsare da kai ka zan kawo Allah cikin duniya. Ƙungiyoyin rajin kare demokuraɗiyya na cewa rashin kishin ƙasa daga wasu shugabanni shine dalilin da ke kai su rungumar hanyoyin da za su ba su damar dawama a kan karaga. In ji Jori Ibrahim na ƙungiyar Alternative Espace Citoyen. Kowa ya sani cikin tarihin ƙasar nan ita kankanta ta Erdi Congo ba taɓa samun kwanci hankali ba, ba taɓa samun demokuraɗiyya ingantacciya ba. Ƙasa ce mai arziki, amma ta rasa shugabanni na gari. Akasari shugabanni rahotanni kan gwada kamar eh, ci gaban ayyukan da suka fara shi yake sa su makale kan kargar mulki Allah na tuba shugaban ne na kasar Afirka akwai wanda zai daga hannun shi yanzu ya ce wani aiki ne yake nan gayi wanda dalilin shi ne ya haƙita ba wani aikin da suke sai sata sai zalunci sai sai danniya zaman da za su yi na aikin su ne dan kansu da kansu da iyalansu da sauransu ba wani wanda zai daga murya ya ce eh wani aiki ne yake na kasa dalilin haka ne bai wannan shi kankan shi yana cikin rena yan kasa shugaban jam'iyyar model ma'aikata ya ci gaba da cewa talaka talakawa ne ke da maganin shugabanni masu naci a kan karagar mulki kamar yadda abin ya faru a nan nishar a shekarar 2009 sai kuma burkina faso inda talakawa suka kori shugaba blaise kamfore a watan oktoba 2014 mun da shi ta kare ce nan duk da an ai sama ai kasa ta ya zai ya an ka da an ka darshe niger yan kasa ne ta sun ja wannan su a sama shi ake fatan ranar daga sujud da da kari bai gama abin wani soja ba a'a 'yan ƙasa da gatari da gwamnati su da su hidda su kamo su hidda shi. A shekarar 2001 ne Joseph Kabila ya ɗare kan karagar shugabancin jamhuriyar demokradiyyar Congo bayan rasuwar mahaifinsa Laurent Desire Kabila. Wanne shi ma ya shafa shekaru sama da goma yana tafiyar da al'amuran mulkin da ya ƙwace a hannun Mobutu Sese Seko ta hanyar kungiyar tawaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. In kana mulki, wai kana ganin kai mulki. fir'auna ya ma a kwana a taji ya gaba ba shi na ba To a gaishe ka yanzu karfe biyu da minti goma sha uku na dare fa nan Washington DC shirinmu na ciki da gaskiya maimaita su kenan da kuma ra'ayoyinku duk suna kan hanya amma sai ba mu da sirya kammala. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya. ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugaba சின்னங்க பையனே da lamu da Kasim kenan sai yanzu sai shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Har yau dai muna kan batun Amina Dauda wadda aka fi sani da sunan Bebi da ke aure a wani ƙauye mai suna Muyangal a jihar Bauchi. wadda take zargin wasu mutane uku da ta sani da laifin yi mata fyaɗe waɗanda kuma daga bisani bayan ta kai magana gaban kotu biyu daga cikinsu suka shigo tsakar dare suka yi ƙoƙarin kashe mijinta har suka sare masa hannu ɗaya a ƙoƙarin yin haka. A shirin da ya shige mun ji yadda aka sare masa hannun da kuma yadda batun nan ya je gaban kotu. To abubuwa da yawa sun faru tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna Ash Foundation ta shigo cikin wannan magana. wani bawan Allah mai suna abubakar shu'aibu na rukuta wanda Allah ya masa baiwa ta yin hannu da ƙafa na roba ya ɗauki nauyin yi ma dauda hannu sannan kuma kwamishinan 'yan sanda a jihar bauchi shi ma ya shigo cikin maganar har an ce an kamo mutanen da ake tuhumar kamar yadda muka ji labari sannan an ɗage wannan batu daga kotun tudun alkali an maida wata kotun daban to amma bari mu sake komawa ga shi dauda adamu da bayanin irin fafutukarsu a kotu domin mu ji ƙarashin bayaninsa da kuma na uban doman bauchi wanda shine ya ɗauko mutumin nan da matarsa yana taimaka musu tun lokacin da wannan abu ya faru ga dauda da ci gaban maganar ɗawaine su a kotu gaba ɗaya abun namu in mun zo kotu mukan gani kawai a wasu abubuwa wanda suke tafiya ba gaskiya ka kula ma ba kotun ma ba inda gaskiya ka kula za a neme ni za a nemi iyalina za a neme su ko da suna da lauyan ma gabatar da damuwa nasu gabatar da nasu ko da za su yi musu ma sai mu wannan zama da su amma su kare suke zama ai su mu ba mu zanna ma ba mu za mu zo ne kawai mu asaran kudin motar mu alƙali dai bai shaurari ta bakin ku a wallahi ni bai saurare ni ma ba har ga Allah tunda bai yi magana da ni ba amma ina kallon sana kallo na to da naga hakan ya sanace ce dama ina ta hannu wannan bawan Allah wa kenan shi uban doma ina sa na shi masa ni na ɗauke shi a matsayin uba a wurina tun da na dawo na samu iyalina ta shiga damuwa ya tsaya ya iya ƙoƙarinsa na shi to Allah masa albarka uban doma shine yake kai komo a tsakani eh. kotu da dai ku kenan eh shi shi ne ranar sai na ce masa to ni da suka tsara mana za a yi sati biyu na ce to ni gaskiya sai na masa waya na masa waya ya zo ya shiga da ni shamban alkali to a wajen aka yi su kaɗan taɓa magana mm. a kan shi da yana bayan mu ne mm. allah kuma na gaba kana ji ko mm. to ni ban samu na yi magana ba sai muka ajiye magana sai haifa in shi wani abu to ana cikin haka ana cikin haka ana cikin haka da waje yana da kan tafiya dai to a sai suna jin zafi su ni na dawo yanzu akan na zo na bi bayan matana su a zafi suke ji yanzu bari in ji ta bakin shi uban doma tun da kau in na fahimce ka wannan al'amari kun danka masa wajen kotu ko eh, wajen alkali ne eh, inda zan je wajen eh, kotu har ga Allah mm. tun da cikin gari nan bayan da mutumin da na yarda da shi bayan da mutumin da zan gani zai mun adalci ya shige shi mm. har ga Allah zuciya na kuma tsakanina da shi zuciya daya to yanzu bari nemi karin bayani a wajen shi uban doma tun da kawo ga abubuwan kai an sare maka hannu matanka an yi mata fyaɗe kuma alkali bai sauraron ku amma shi uban doma ya je inda har aka yi wato gana da alkali bari mu ji tattauna da suka yi shi uban doman kan hidiman da yake ya faru da wayannan mutane sunana nasiru mu'azu uban doman bauchi tabbas bayanin haka ne sun zo su kotu suka ce sun je ba su gane mai aka yi ba ya mayar min da bayani shi mijinta kenan sai na ce musu to mu je muka je tare kotu kotun tudun alkali kotun tudun alkali muka je muka samu shi maga takardar kotu da masa bayani na gabatar masa da kaina gashi gashi ya ce to mu jira malam din muka jira malam din ya aika na shiga a same shi ya ce da wani damuwa ne nace masa akwai damuwa shi mijin matan na ya gabatar min da korafinsa shi ba wai rigima yake nema ko wani a ta jelen kotun nan ba shi dai an bi masa kadi shi bukatan su kenan ko da zauna kotu ko ba da zauna kotu ba inda za a bi masa kadi shi alhamdulillah shi ba kara ba wai niyansa ba kenan a ita zuwa kotu ana je kaka dawa je kaka dawa ne ce ya ce eh, tabbas ya ce to amma su wayancan sun dauki lauya ya gaya mun sunan lauyan balan malam nasirun balan malam shine lauyan waɗancan ɗin shi ya karbi belinsu ya ce to a zahirin gaskiya sai an neme shi da a zauna da a yi zaman ma lauyan wayan da masu laifi kenan ne eh, lauyan su masu laifi ya ce sai an neme shi na ce to da allah ya taimaka mana tunda shi yana sama da shi kuma a kotunsa ake yi ya gabatar masa da wannan bayani in ya amince ni amdadi um, mu zo mu zauna din a fahimci menene da a yi menene da a yi tunda masu laifi suna nan shi wanda ya gabatar da masu laifi yana nan yawa ya ce masu to tabbas inda hali a yi haka kuma ya karba haka algali kwatsam sai ya kira ni a waya na ba shi namban waya na sai ya kira ni a waya wajen kwanaki wajen uku ya ce dai ba shi rana da da a yi zama to kafin wannan ranar shine kawai sai ga waya kuma cewa mijin mata an je masa da dare an sassara shi har an cire masa hannu don matan da hannun ta zo wato an shigar da karan ne gabanin a jima mijin eh, kafin a jiwa mijin wannan rauni ko tabbas eh, to ku dama kun shigar da kara akan me akan wannan fyaɗe da aka mata da kuma ta da aka karba don an karbi ta an karbi wasu kudade karbi wasu kudade a wurin ta to shi alkalin da yake cewa sai lauyan masu laifi ya bada dama kenan su ne suka shigar da kara ko kuma dai ya shi alkali bai fito fili da ya gwada maka inda matsayin kotu take akan wannan abu bane a bai tabbatar ba tabbas sai bayan wannan faruwan namijin mhm. shine ke gaya mun cewa kes dai an ajiye shi a kan babu shaidu kes ya zama na pending ya nemi a gabatar da shaidu ne ko kuma bai nema ba wannan kuma babu ba a nemi a gabatar da shaidu ba tabbas dun ba ta gaya min ba na tambayan kuma babu wannan korafin cewa gabatar da shaidu hmm, kuma ko kuna jin kuna da shaidun da yake zai tabbatar da cewar wayannan mutane sun je gidanta suka yi mata wannan aika-aika eh shaidu kam su ne shaidu tunda abin an fara kuma aka fara daga gida ne har kuma aka je wani matsaya wanda akwai hukumomi na kai da kai zuwa 'yan banga zuwa 'yan danga har sun yi wani abu a kayin karan a gida to karan bai yi ba tunda ita ta tabbatar ta ce da maganan kisa ta ce hukuncin da aka yanke a can din bai mata ba na cewa sun amsa laifinsu kuma har sun ba da wani kuɗin fansa kaga abu bai yiwu ba ta ce ita ta yarda da wannan ba dalilin da yasa ta yi wa gari ma kenan to da alkali da yake cewa babu shaidu me yasa ba ku gabatar da wa'annan yan danga din ba da kuma sauran masu sarautu na wannan yankin gari da aka yi wannan laifi ba kamar inda wani takarda da aka yi da na gabatar duk bayani ya fita zuwa an je wurin wani wani procedure da aka bi yana cikin wannan takarda mun gabatar shi alkalin mun gabatar ma hukuma dai wanda ta kawo karan game da ke gaya maka yan sanda yan sanda sun su kamata da wannan to su yan sanda ba su gabatar ma alkali da wannan shaidu ba ne a to wannan kam babu tabbas da dan sandan da yake zuwa shi yake zuwa da kayansa na same shi shi kansa ranar da aka abin nan din mijin yace tabbas maganan babu shaida shi yasa aka ajiye magana babu tabbacin shaida ita kuma lokacin mata ce da ta rantse matan a kotu a gaban kotu ta ce ita ba ta rantsu amma babu wani abin da ya biyo baya masu sauraro idan allah kai mu a shiri na gaba za mu je da lamarin nan ya kasance bayan da aka umarci 'yan sanda a bauchi da su je su kamo mutanen nan da suka yi kokarin kashe dauda har suka sare masa hannu za mu ji ta bakin jami'an kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ash foundation wadda ta shigo cikin wannan batu da kuma abubakar shu'aibu na rukuta wanda ya ɗauki ɗawainiyar yin hannun roba mashi dauda adamu a huta lafiya. To a gaida Ibrahim mai kawon karfe da kokari. To karfe biyu ne da minti 25 na dare a nan Washington DC yau saboda wata lalura ba za mu samu damar kawo muku sharhin jaridun kamaru ba amma dai akwai ra'ayoyinku. Salamu alaikum, mali Amurka mai magana Rabi'in Musa Zaburansi daga nan Zaburan a ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. a to muryar amurka ina so in bayyana ra'ayina a bisa yadda mai girma janar muhammad buhari a ya ba da dama a ɗauki wato hukunci akan duk wani jami'i na gwamnati wanda ya yi almandahana ko ya ci rashawa akan dukiyar mu al'umma ko kuma in ce tamu talaka to mu muna ganin gaskiya talaka wannan abin da ya yi gaskiyar magana ya yi daidai kuma abin ne da ya kamata kuma dama mu muna tsammanin zai haka shi yasa har ta kai ga muka kaɗa masa ƙuri'a muka mai da shi shugaba kuma haka shugaba na gari yake wannan kyakkyawan al'amari da ya ɗauka Allah ya sa zai ɗore kuma mu za mu ci gaba da masa addu'a. Assalamu alaikum da Amurka daga Alhaji Manu uwa mai Allah na garin Jega. Yana kira da shugaban kasa janar muhammadu buhari ƙara kula da sa ido da rundunar kwastar saboda kokari da sun kai na kama makamai ak-47 da rada mai hangen nesa su gaskiya abin ajinjina na yan shekarun baya ba a kama ba ko kuma talakawa masu wayo-wayo kubar wayo-wayo ko koma ma Allah don haka buhari allah ya shige ma gaba daga dan uwa mai allah na garin jega salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Suna tare da Yusuf Bazuka mai laida gwalalau a jihar Bauchi. Ina kira ga makiyaya Fulani da kuma Tubabe musamman na jihar Taraba. Allah ya iyo ku guri ɗaya a cikin wannan jiha. Ya kamata hukuma ta tashi ta tsaya a kayan rigimar makiyaya da kuma manoma shi fa manomin nan dole ne wannan kaya na gonarsa shi ne nasa zai tsaya ya kula haka kuma shi ma makiyayi wannan dubobi da su yake tinkaho yake ji da su to saura shiri ɗaya kaf mu gama aikin wannan hantsi labaran matakaici shugaban cibiyar kare hakkin bala'adama na majalisar ɗinkin duniya ya kira da abin ciki kalaman da shugaban philippines rodrigo duterte ya yi inda da bakinsa yake faɗa cewa ya taɓa kashe wasu da ake zargi da aikata laifuka kwamishinan cibiyar kare hakkin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad ya kira ga hukumomi a philippines da su kaddamar da gagarumin bincike a kan maganar kisa da shugaban duterte ya yi a ranar juma'a inda ya ce ya harbi kuma ya kashe akalla mutane uku a lokacin da yake rike da mukamin magajin garin wato davao jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ba da rahoton cewa mutane 20 sun mutu a birnin kinshasa na kasar congo kinshasa bayan wani rikici da ya ɓarke a lokacin da wata zanga-zangar kin jinin shugaban kasar yusuf kabila wanda wa'adinsa ya kare a shekaran jiya litani amma yake sauka daga mulki bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulkin kasar sashen faransanci na afirka a nan muryar amurka ya tabbatar da mutuwar mutane guda uku cikin waɗanda abin ya shafa mazauna wasu unguwanni a cikin birnin wato na congo sun ta bushe-bushe a tsakar dare don janyo hankalin shugaba kabila cewar wa'adinsa ya cika ya sauka daga mulki tuwa gaishe ka baba ya ku makeri kenan da labarin matagaci wanda kamar da na ce shine shirin na gashi a wannan hantsi sai kuma can da la'asirin allah ya kai muna fatar mu da muku da sababbin shirye-shirye da rahotanni da labarai da dai sauransu muna kuma gode muku muna fata za ku ci gaba da kama wannan tasha za mu ta murya amurka yanzu a madadin duka ma'anar sashen wasu na murya amurka da muke misalin karfi biyu da rabi na dare musamman shi baba ya ku makeri da solomon sabo na wanda ya bada umarni kenan da kuma mr charles hall injiniya dinmu da ne ali musa sakuta na washington dc muke fatan mu lafiya sai an jima